أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم mu yau شعبان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi domin gabatar da muhadara da aka saba shiryawa a ƙarƙashin shi dai wannan masallaci mai albarka kuma a ƙarƙashin shugaban masallacin kuma babban limamin juma'a na wannan unguwa tamu wanda kuma shine shugaban wannan zama namu a yanzu saboda ka an samu arashi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan haduwa tamu kamar yadda aka gabatar eh, maudu'in da aka za a tattauna a kansa shine abin ababen da za su ci gaba da amfanar mutum bayan rasuwarsa bayan rayuwarsa ta kare ta duniya to me da me aka samo daga cikin nasosa na addinin musulunci da suka tabbatar da cewa su kan waɗannan abubuwan Ladansu ba zai tsaya ba mutum zai ci gaba da cin gajiyarsu ko kuma za su iya amfanarsa duk da cewa yanzu baya gidan duniya na kasa abin da zan tattauna a kansa gida-gida abu na farko shine tabbatar da ka'idar da malamanmu suke cewa ad-dunya jaru amalin wal akhiratu daru jaza'i wato ita duniya gidan aiki ce lahira kuwa ita ce gidan da za a saka ma mutane a game da ayyukan da suka aikata abu na biyu shine abin da zai iya amfanar mutum ɗin bayan ya mutu duk da cewa waccan ka'ida tana nan cewa gidan duniya shine gidan aiki gidan lahira kuma gidan sakamako ne sannan wannan shi kuma ya kasu gida biyu da izinin Allah akwai abin da zai amfani mutum kai tsaye wanda ba shi ne zai yi ba bayan mutuwarsa ‘yan uwansa musulmai ne za su masa wannan aikin kuma ya ci gajiyarsa abu na biyu shine abin da shi zai aikata a gidan duniya ko ya zama sababin faruwar wannan abu sannan kuma ya ci gaba da cin gajiyarsa tun daga mutuwarsa har zuwa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi sakamako na ƙarshe wasu su tafi aljanna wasu kuma su tafi wuta Allah madaukakin sarki ya samu a cikin yan aljanna abu na farko shine tabbatar da wannan ka'idar da malaman mu suke cewa ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jaza'i wato gidan duniya gida ne na aiki gidan lahira kuma gida ne na sakamako a gidan duniya ake shuka shi a tafi lahira kuma a girbi abin da aka shuka Allah ya tabbatar mana da haka wannan ka'ida ce tabbatacciya da malaman mu suka tsamo ta daga cikin littafin Allah subhanahu wataala da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da haka yana cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ghdi'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Allah madaukakin sarki yana cewa har sai idan mutuwa ta zo matsayinsu sai ka je na cewa ya Allah madaukakin sarki kamai da ni duniya in je in yi aiki abinda na bata in gyara abinda ban samu damar yi ba in yi shine la'alli a'malu salihan fima tarakt watakila in aka bani wannan damar ya Allah ta zama min dama ta ƙarshe sai in je a cikin abin da na bari ban aikata ba sai in je in aikata a duniya shi Allah ta'ala ya ce kalla a'aha ai babu komawa duniya idan mutum ya riga ya mutu innaha kalimatun huwa qailuha shi dai wannan da ya saka shi a duniya da ya aikin alkhairi ba gashi har mutuwarsa ta zo kuma mutuwa ita ce matakin farko daga cikin matakan tafiya lahira akwai ka'ida da malamanmu suke cewa mamma ta qamat qiyamatu duk mutumin da ya mutu to kiyamarsa ta tashi duk mutumin da ya mutu to shi kenan kiyamarsa ta tashi saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu sannan a gaban su can su waɗannan da basu ci gajiyar damar da aka ba su a duniya ba a gaban su bayan rayuwar duniya yanzu sun mutu akwai barzakhun akwai rayuwar da ke tsakanin rayuwar mutum ta duniya da kuma tashin alkiyama wadda ita ce barzakhu ila yawmi yub'atun har ranar da za a tayar da su wannan ayar istinbati babba da malamai suka yi a ciki shine tabbatar mana da wannan ka'idar ta cewa a duniya ake aiki a lahira kuma aje a girbi sakamakon abin da aka shuka na wannan aikin da aka yi a duniya Allah ya sa mu shuka alkhairi mu girba alkhairi sannan Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana yana ƙara tabbatar mana da haka yana cewa li yajzi alladhina asha'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah madaukakin sarki yayi bayanan da yayi a baya ne li yajzi alladhina asha'u bima amilu domin ya saka ma waɗanda suka munana gwaggwadon abin da suka aikata wa mummunan da suka yi a saka musu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna su kuma waɗanda suka kyautata a saka musu da mai kyau ko mafi kyau ita ce aljanna wannan ma aya tana tabbatar mana da cewa a duniya ake aiki a lahira kuma a samu sakamako sannan Allah madaukakin sarki yana cewa al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm inna Allah shari'ul hisab yau ne za a taka ma kowane rai da abin da ya aikata babu zalunci yau duk abin da mutum ya aikata ko kwayar zarra ne to za a nuna masa wannan aikin in ya cika sharaɗin a bashi sakamakonsa a duniya wato shi a lahira wato sharaɗin imani sai a saka masa in ba haka ba ko za a nuna masa aikin amma sai a sheke aikin sakamakon rashin cika sharaɗi na imani da bai yi ba a duniya sannan Allah madaukakin sarki ya sake cewa falyawm la tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malu yau dai ba za a zalunci kowane rai da wani abu da ya aikata ba duk abin da ya aikata za a saka masa sannan ba za a saka muku da komai ba sai abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya aikin da mutum ya a duniya shine zai je ya tara a lahira so daga yan uwa in mun fahimci wannan ka'ida ashe gidan duniya shine gidan da ake shiri a cikin sa domin mutum ya je ya tarar da abin arziki a lahira a cikin baitotan da ake dangantawa zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha dan adam yi da wani gidan da zai je tara a lahira ya sami gida illa allati kana qabla al-maut yabniha sai gidan da ya gina ma kansa kafin ya mutu fa in banaha bi khairi idan ya gina gidan nan nasa na duniya da alkhairi babu maskanuhu to sai masaukinsa na lahira inda za a sauke shi ya zama ya daɗi ya zama ya zama masa mai alkhairi wa in ha bi sharrin khaba ha idan kuma ya gina gidan nan da sharri a duniya to tabbas wanda ya gina wannan mummunan gidan a duniya to a lahira ya tabi duka wannan fahimci wannan ka'ida a duniya ake yin ayyuka sai a je a samu sakamakon su a lahira gaba ta biyu wadda ita ce jigo ta wannan jigo na tattaunawar mu shine ababan da za su amfani mutum bayan ya mutu malamai suka ce sun kasu gida biyu kamar yadda muka faɗi a gabatarsuwa abu na farko shi shine da wasu 'yan uwansa musulmai za su masa bayan ya mutu akwai ababen da za su amfani ɗan adam ya ci gajiyarsu duk da ba a duniya ya yi su ba amma idan mutum kuma ya tsaya ya yi bincike mai zurfi zai ga su ma suna da alaƙar da duniya domin kila kowanne daga cikinsu an sa masa wani sharaɗi kila ko sharaɗa ko kuma ya kasance dai kalla dubban wannan abin ya kasance mutum shi ma ya ba da gudunmuwa kafin ya mutu a kansu abu na farko shine sallar da za a masa kila za a iya fahimtar wannan bayanin da aka yi a baya cewa shi ma ya ba da gudunmuwa me yasa shari'ar musulunci ta ware akwai wanda ba za a musu sallah ba in sun mutu saboda laifin da suka yi a duniya misali me yasa aka ce in ma za a musu sallah amma mutanen da ake ishara zuwa gare su a gari cewa mutanen kirki ne su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma su kauce mai masa sallah saboda ya kasance gargadi ga 'yan baya to a takaice dai in mun cire waɗannan sharaɗin misali mutum ya cika su sallar da 'yan uwansa za su masa za ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin ya mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allah ta'ala fihi duk wani musulmi babu wani musulmin da zai mutu sai ai sa'a mutum arba'in waɗanda suke da siffa ta cewa ba mashirkai ba ne su ba su shirka da Allah malamai suna tattaunawa a kan cewa shirka babba ake nufi ko shirka karama wasu suka ce duka ba su riya ba dan ba suna yin abubuwansu bane dan duniya suna yi dan Allah ne wasu kuma suka ce a'a ana nufin ashirku al-akbaru ne ba sa shirka babba wadda take fitar da mutum daga musulunci su tsayi su arba'in ɗin nan su masa sallah wannan arba'in ɗin mafhuminsa ana ana nufin aƙallu ce nan mafi ƙaranci zuwa sama illa shafa'ahumullahu fihi face Allah maɗaukacin sarki ya ba su cetonsa dama sun zo ne domin neman masa ceto cewa Allah maɗaukacin sarki ya yafe masa kada ya masa azaba a lahira kada ya tsananta masa bincike in ya cancanta ya shiga wuta Allah ya ce masa kada ya shiga wutan nan in kuma zai shiga wutan to kada Allah maɗaukacin sarki ya kaddara masa dawwama a ciki fa'idar sallar gawa ke shi yasa wasu mazhabobin kamar malikiya suka tafi akan sallar gawa gabaki dai addu'a ake ma mamaci sai ka ji basu bayani kan karatun alkur'ani da za a yi na fatiha ko na sura misali wasu kuma mazhabobin suke ganin sabanin haka ana karanta fatiha wasu suna ganin ana karanta sura ai ma'annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar dai yadda idan mutum zai yi sallah yake yi sallah ta farilla a karanta karatun alqur'ani da makamancin wannan amma dai dukkan mazhabobi sun tafi akan cewa duk lokacin da za a yi ma mamaci musulmi sallah to ya kasance an yi ikhlasu du'a'i lahu a tsantsance masa addu'a ai addu'ar da take kai tsaye shi ake nufi cewa Allah madaukakin sarki ya masa abin da ake roƙa masa na gafara da kuma rahama abu na farko kenan yan uwa masu daraja abu na biyu shine addu'a lahu ba'da dafnihi a tsaya a masa addu'a bayan an rufe shi wannan ma dan adam zai ci gajiyarsa duk da cewa bai da rai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al muslim ya rawaito hadisi annabi sama idan aka gama sallah riwaya na usman ibn affana radiyallahu anhu annabi sama yake ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al yus'alu dan uwanku ku nema masa gafara ku nema masa Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da harshen sa wajen ba da amsa shi yasa daga cin addu'o'in da annabi sama yake yi ma mamaci a sallah daga cin abin da aka ruwaito yakan ce wa sabbit indal mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da harshen sa kai ya rawa wajen ba da amsa tambayoyin nan da za a masa man rabbuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'ita ilayka wa ma dinuka ya zama ya iya ba da amsa su kai ya zama munafiki ko kuma ya kasance fajiri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta a'a ya zama wanda mummuni ne shi da zai ba da amsa ba tare da wata inda inda ba wannan abu na biyu ke na a ƙarƙashin ɓangare na farko na abin da 'yan uwansa musulmai za su masa abu na uku ƙaba'u addaini anhu biya masa bashinsa in ana bin shi bashi a masa bashi kala biyu ne akwai dainullahi akwai dainu ghairillahi akwai bashin da Allah ke bin sa akwai kuma bashin da ɗan uwansa kila ‘yan adam suke bin sa to duka waɗannan a biya masa su amma annabi sallallahu ba tambaya ba a hadisi ɗaya ba a game da yi masa azumi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi kiyasi da wata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiyata ta rasu ana bin ta bashin azumi to shin ya ma'aikin Allah zan mata manzon sama sai ya ce a ra'aiti law kana ala ummiki daynun fa qadaytihi anha afa yujzi'uha anha shin da yanzu a ce ana bin mahaifiyarki bashi afa yujzi'u anha sai kika biya mata to wannan bashin zai zama a makwafin abin da Allah madaukakin sarki ba zai tambaye ta ba a matsayin hakki ranar lahira so da haka haka ma azumin da ake binta duk da malamai suna tattauna a game da azumi wani azumin ake nufi wasu sun tafi akan cewa azumin da ake nufi ana nufin azumin bakance ne wasu kuma malaman suka ce a kowane azumi da sharaɗin ya sha azumin ne bai gama ya warke yana ciwo sai ya warke kuma bai iya biya ba har ya rashi sai su bambanta tsakanin wanda mutum rashin lafiya ya kama shi har ya mutu kuma bai warke ba sai su ce shi kan wannan kai tsaye ba za a rama masa ba akwai tattaunawan malamai da suke da ita a game da wannan hadisi dai ba ɗaya ba annabi sama yana cewa man mata wa alaihi sawmun sama an waliyyu duk mutumin da ya mutu ana bin shi azumi to waliyinsa majibincinsa ya masa azumi har shi ne malaman fiƙi sai su ce sai a ɗauko ka'idar alhurmu bil wanda zai fi kwasan kaya na gado to sai a fi ɗora masa kuma kaya na rama masa azumin domin ai yana tsammani kila shi asidi ne ya kwashe dukiya bayan da an kacaccala masu kaso an basu shi kuma ya zama yana da kaso babba to shi kenan tun da nan yana da gurmu to sai ya zama gurmu ya hau kansa sai a dora masa ya biya azumin da yawa to wannan ma yana ciki sannan daga ciki akwai as-sadaqatu lahu ay masa sadaka wannan malamai suna tattaunawa akan sa. akwai malaman da suke ganin sadakar da za a mamaci ba ta ba ta wasu kuma da yawa suna ganin za ta amfane shi cikin malaman da suke ganin za ta amfane shi akwai shekul Islam Ibn ya tattauna a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa a wurare ba ɗaya ba ba biyu ba a game da wannan matsalar ta cin gajiyar sadaka da za a iya ba mamaci bayan ya mutu wani ya masa sadaka wasu daga cin malamai suna ganin kadai mutumin da zai masa sadaka ya ci gajiyar ta shine mutumin da ya kasance ɗansa ne shi su kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa alwaladu min kasabi abishi ai ɗa aikin babansa ne tunda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa laysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba da wani abin da zai ci gajiyarsa face abin da shi ya aikata da kansa to shi manzon sama ya ce wa innal walada min sa'i abihi ai baba da aikin sai shi baban ai shi ya aikin shi ya nemi mahaifiyarsa ya biya sadaki aka ɗora masa aure da ita ya zo ya masa tarbiyya ya karantar da shi so da idan ɗaya sadaka ya ma baban shi sadaka to za ta amfane shi wannan kuma fahimtar tana da kwari sosai ba azumi ba kawai yan uwa kai ba sadaka ba kawai dukkan ibadar da ɗan kirki zai yi to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mahaifansa lada sakamakon haƙuri da suka yi na tarbiyyarsa da kula da shi har ya zama mutumin kirki kaga wannan na nuna fa'ida ta tarbiyya bai kamata ka haifi ɗa ba shikenan kuma sai ka ban matiti shi ko ka ban magani ba kula da shi baka sanya yake rayuwa ba baka koya masa alqur'ani ba baka koya masa sunna annabi sallallahu ba baka koya masa aqida sahihiya ba baka koya masa kyawawan ɗabi'u ba baka ɗora shi ya iya fuskantar ƙalubalen rayuwa ba irin ilmoman da ake yi a zamaninsa baka zama ka ba shi gudunmuwa ya yi ba to kaga kai kila ba za ka ci gajiyar wannan abin da aka faɗi na wa innal walada min sha'ayi ajihi ba sannan abu na gaba daga cikin abin da ke amfanar mutum bayan ya mutu as-sana'u alayhi a yabe shi bayan ya mutu yan uwansa musulmai mutanen kirki ba yan bambadanci ba masu shiga gidan rediyo su sai shiri su riƙa faɗin mutumin da aka san ba mutumin kirki bane amma su ce wai za su wanke ma Allah shi da sabulu to ba zai wanku ba wannan ko sun sa ne ko kilin suka sa ko me za su sa ba zai wanku ba a nan ana magana akan mutanen kirki zama sun yabi mutum kamar yadda ya faru a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a masallaci da shi da sahabbansa sai aka zo aka wuce da wata gawa ga masallacin manzo sama ga makabartar baki ulgar kaji haka suke titi ya raba su shikenan sai sahabbai suka ce aka ce ai gawo wani ce sai sahabbai suka dora yabansa suka yi ta yabansa fa asnau alaiha khaira suka yabi wannan mutumin suka ce ka bango ya faɗi kai gibi ya bude kaza kaza kaza kaza an rasa mutumin kirki kaza kaza kaza ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wajabat wannan abin da kuka faɗi ya tabbata a wajen Allah ba su tashi ba a wurin aka sake wucewa da gawa sai aka yi ta faɗin miyagun maganganu a game da wannan gawa ana kai an huta ai duniya za ta yi mutane daɗi wannan unguwa za ta yi daɗi wane ya mutu kaza kaza kaza kaza kai ana raka taki gona annabi su ya sake cewa wajabat kuma wannan abin da kuka faɗa ya tabbata sahabbai bayan nan sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sama ya ce ku ne shaidun Allah a ban kasarsa abinda kuka faɗi na alkhairin ɗan uwanku to Allah madaukakin sarki zai yi aiki da shi zai yi shaida a kansa zai karɓi wannan shaidar da kuka yi kaga wannan yana da tasiri shi yasa shauki rahmatullahi alaihi ya ba mu shawara dukkaninmu yake cewa da qatu qalbi mari qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني zuciyarka da يكاد تكي بقى وادا تاوى tik tik haka to tana ce mana ne ya kai dan uwa ko ya kai wanda kake dauke da ni to innal hayata da daqa'iqun wa thawani lallai rayuwar nan gabaki ɗayanta mintuna ne da sakwanni haka ake kirgawa mintuna da sakwanni ke ce farfa li da ba'da ta dhikraha kayi kokari ka dauka kama ranka ambatansa bayan ka mutu fa dhikru lil insani umrun thani ya mutu kuma a ci gaba da yabansa to ya zama sabuwar rayuwa yake yi yayi rayuwarsa ta farko yanzu kuma yana rayuwa mai kyau kan mata qaumun wa qad baqiyat makarimuhum wa asha qaumun hum fi an-nasi amwasu akwai mutane da yawa sun mutu amma kuma suna nan za a ci gaba da ambatan su da alkhairi amma wasu suna nan da rai amma sun kasance matattu ba su da amfani sai a ce za a yi abin arziki ba za a saka ba tun kana da rai ka gode ma Allah ko kai malami ne mai karantarwa ko kai dan boko ne ko wani ma'aikacin gwamnati ko jami'i ko kuma wani dan kasuwa ko kuma wani mai sarauta a ce duk abin da za a yi sai an ambaci sunanka in dai za a abin arziki sai an kawo sunanka to ka gode ma Allah kai kuka ka gyara halayenka a ce za a abin arziki ba za a ambaci sunanka ba kila ma wasu da za su ji an ce ai da sunan shi a ciki ce wane na ciki to mu ba ma ciki saboda mummunar shaida da kake da ita wannan ba karamin bala'i bane sannan kuma ba karamin alkhairi bane a ce dai din duk abin da za a yi ana gayyata ka da kai ake yi wannan kar ka gaji da haka kuma wannan Allah ta'ala zai riƙe maka shi ya ɗore ko bayan ka mutu wannan yaban shi za a ci gaba da maka shi za a ce masallaci yanzu nan ga shi sunan wani aka sama masallacin nan aka ce jami'u shaikhi talhata as-salafiyyi as-salafiyyu ko as-salafiyyi ko masallacin ne as-salafi din ko malam talha din ne as-salafi duk salafin ne to ka gani to wannan ba karamin alkhairi bane to assana'u alayka ba'da mautika shi ma yana amfana ka kamar yadda malamai suka ambata ke bangare na biyu akwai matsalolin da an yi sabani akan su da yawa ban san in shiga cikin su akwai hajji ma mutum hajji bayan ya mutu da sauransu eh, wasu akwai maganganun da malamai suka yi a sharhin hadisi da zamu ambata zamu ji abubuwan da aka yi sabani a kansu malamai sun ambata bangare na biyan uwa shine Abin da kai za ka aikata tun kana da rai ko kuma ka sa hannu a yi ko kai ka yi da kanka ko kuma ka sa hannu idan kai kaɗai ba za ka iya yi ba ba da gudunmuwarka a ciki sai ya zama kai ma za ka ci gaba da cin gajiyar wannan alkhairin ma daman wannan alkhairin yana nan a duniya to duk lokacin da aka yi wannan alkhairin to kai ma kana da kamasho Allah ta'ala zai kai maka ladan ka kana cikin kabari ina me me wannan daɗi akwai hadisai guda biyu su nake son yi tarkizi akan su kawai hadisi na farko shine hadisin Abu Huraira رضي الله عنه الإمام مسلم ياغوي توشي الإمام أبو داود ياغوي توشي أتشن السنن الإمام الترمذي ياغوي توشي أتشن الجامع ناشا al-imam nasai ya ruwaito shi a cikin as-sunan kenan ibn majah ma ya ruwaito shi amma ibn maja shi ya ruwaito shi daga abu qatadat al-ansari radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mata al-insanu a wata riwayar idan mata adama in qada amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu hadisi mashhuri annabi sallallahu ya ce idan dan adam ya mutu to ladan da ake bashi na aikin sa zai tsaya cak sai abu uku sadaqatin jariyatin lada sadaka mai gudana za mu ji har da malamai suka yi a game da wannan sadakatun sadaqatul jariya din wato sadaka mai gudana abu na biyu aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da za a ci gaba da amfana da shi a ci gaba da cin gajiyarsa alhali shi mai ilimin ya rasu aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗa nagari wanda zai ci gaba da masa addu'a bayan ya rasu sai dan sai daga hannu yace rabbi firli abi rabbi firli ummi rabbi firli walidayya ya Allah ka gafarta ma iyayena guda biyu mahaifiyata da mahaifina ya Allah ka gafarta musu to Allah zai karɓi wannan addu'ar tasa da ya musu sai ya gafarta musu al imamul al-qadi al-yahsudi a cikin littafinsa ikmalul mu'lim sharhinsa na sahihu muslim ya ba da gudunmuwa mai mahimmanci a game da sharhin wannan hadisi za mu karanta bayaninsa da larabcinsa insha Allah ya ce bayan ya kawo wannan hadisin sai ce wa zalika li'an amal al-mayt munqati'un bi mauti yace dalilin da yasa manzo Allah sun yace idza ma tabnu adama ko idza mata al kafa qata sai ce domin ɗan adam yana mutuwa aikin da ake bashi ladansa to zai tsaya cak lakin na hadihil ashiya'a lamma kana huwa sababaha sai dai waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin hadisi a lokacin da shi wannan mamacin ya zama shine su min iktisabihil walada shi ya samar da ɗa wato ya haifas ya masa tarbiyya ya karantar da shi ko ya tura aka karantar da shi ya ci gaba da ɗaura wannan karantarwar da addu'a ta neman shiriya wa basihi ilma sannan kuma da yadda ya yada ilimi inda man hamadahu anhu ya ba da ilimin ga wanda ya ɗauki ilimin ya koya daga wajensa au ida'ihi ta'lifan baqiya ba'dahu ko kuma ya ajiye wani talifi littafin da ya rubuta sai littafin ya wanzu a bayansa ana ɗauka ana karantawa kaga wannan wa iqatihi hadhihi sadaqata sannan kuma da waƙafi da yayi na wannan sadaka ya ba da sadakar da za a ci gaba da cin gajiyarta baqiyat lahu ujuruha ma baqiyat wa wujidat to zai ci gaba da samun ladan wannan ladansa zai wanzu matuƙar waɗannan ayyukan suna nan a wanje kuma suna nan ana ci gaba da samun su za a ci gaba da yi ɗan nan idan yana da rai ya ci gaba da addu'a to za a ci gaba da kai karɓar Allah zai ci gaba da karɓar addu'an nan tasa kullum ai ta ƙara ma mutum gafara ai ta ƙara masa rahama har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alƙiyama sai zama an cika ma mutum gafararsa da ladansa ga baki ɗaya ba tare da an tauye masa ba haka wannan sadaka da wannan sadaka mai gudana da ya yi ita ma haka za ya ci gaba da samun ladanta har zuwa ranar gobe alkiyama sai a nuna masa ladan cif cif sai al'imam al-qadi sai ya ce wa fihi dalilun ala jawazil waqafi wal khubus wannan hadisin dalili ne da ke tabbatar da halaccin yin waƙafi mutum kafin ya mutu ya yanki wani abu na dukiyarsa ya ba Allah maɗaukakin sarki a ci gaba da cin gajiyar wannan abun ko da bayan ba shi da rai sannan a ciki akwai da waraddun ala man mana'ahu min al sannan wannan hadisin yana mai da martani a kan wasu malamai da suke ganin cewa wakati bai halarta ba daga cikin malaman kufa da an na sadakatar jariya ta ba'adar mauki inna ma ta kunu bin hukufi ita yi sadaka mai gudanar da za a ci gaba da samun ladanta bayan an mutu ai ba ta kasancewa sai idan an yi wakati wakati za ka yi wakati za ka a nan ne za ka yi mamaki ka ga waɗanda ba musulmai ba ba da mafhumin wakafi ba da sunan defect sunan wasiyarsu da ba wanda ya sa suke yi kuma la yarjuna lillahi wa qara ba abin suke nema a wajen Allah madaukakin sarki ya ba su sai neman suna a duniya sai ka ji mutum ya yanki wani abu mai yawa a zuciyarsa, ya ba da domin taimakon wasu kila gajiyayyu ko makamantan haka abin mamaki sai ka je ƙasashe ko ka je garuruwa na musulmai sai ka tarar da wanda ba musulmi ba ya zo ya gina gidan marayu ko ya gina gidan gajiyayyu ko ya kafa wata gidauniya wadda zai rika taimaka ma wani ciwo ko masu ciwo kaza ko wallahi yan uwa wannan a cikin musulmai ya kamata a ce ya yawaita ake ji a yau manya-manyan masu dukiya daga cikin musulmai tsoro suke masu ba musulunci irin wannan ko za su yi ta kewaye-kewaye sai su sa wani abu can su faɗi sunan wani abu su amma kai tsaye su ce sun ba addini na musulunci sai ga suna yi saboda suna jin tsoron kila turawan yamma su ce yan ta'adda ne su ko kuma suna goyon bayan yan ta'adda wannan abin damuwa ne to kaga wakati kenan wannan sharhin da al-Imam al-Qadi Iyad yayi ma wannan hadisin kenan gudun da ya bada kenan الإمام أبو العباس القرطبي رحمة الله عليه أشيل التافن المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم يا فدا أشرح ونا حديث نكتشي هذه الخصال أو هذه الثلاث الخصال يشي ونن أبو بون غداؤك إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليه أبن ديتا ladan aikinsu zai ci gaba da gudana ga wanda aka danganta su zuwa gare shi bayan ya mutu annahu tasabbaba fi zalik domin shine sababin su ba sai kai kai kadai ba gidan marayin nan da ake magana akai ba sai kai kadai ka gina ba masallaci ba sai kai kadai ka gina ba kai tarihin gina masallaci a musulunci tarihi za ka ga ba mutum da yake gina masallaci ba a tarihin musulunci masallacin farko dai da aka gina ginannan masallaci wanda musulmai suka gina masallacin uba ne masallacin uba haduwa aka yi ba mutum ɗaya ba suka gina haka da manzo Allah ta sama ya bar uba ya shigo garin Madina ya gina masallacinsa ba shi kaɗai ya gina ba kai hatta filin ma cewa wasu suka yi za su ba da kyauta marayu guda biyu waɗanda suke cikin sahal da su suhailu da suke ƙarƙashin kula sa'ad ibn zurara. radiyallahu anhu suka ce ma manzala Allah salama su sun yadda sun ba da wannan filin a matsayin kyauta mazu su ne ce a'a musawama za a yi annabi salama aka yanka kuɗi aka biya waɗannan marayun daga nan kuma mai bulo ɗaya mai bulo uku mai kaza aka zo aka haɗa mai bishiyar dadino ya sare ya ba da ganyen domin a yi rufin masallaci haka aka yi sannan ranar da za a gina kowa zuwa ya yi hadda annabi sallallahu alaihi sallam, ya rage ɗaukan bulo to kaga ashe ba kai kadai ake so dole sai kai kai kadai ba in ba ka da halin yi kai kadai to zo ka sa hannunka a cikin wannan jali da baya yankewa wa harisa alaihi kuma yayi kwadayin ai wannan abin wana wahu kuma yayi niyyarsa kun ga Imam Abu Abbas al ya faɗa mana abu uku tasabbaba harisa nawahu kaga kenan za a iya cewa za a iya fahimta a cikin maganar al-Imam Abbas al da za a ce ma kana gefe kaga masu suna ta yi amma kai baka da abin da zaka bada tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun sai kai ta musu addu'a kana cewa kai ma a zuciyarka da Allah madaukakin sarki ya baka da kai kai a hadisin Tirmidhi ma ya tabbata nan sama yace innamad dunya li arba'ati nafari to ɗaya daga cikin su mataki na biyu shine wannan bai da abin da zai yi amma ya fahimci alkhairi ne gashi ana ta samun alkhairi shi bayi da shi ke ce shi ma da yana da irin halin suwa ne to da ya yi irin aikin su wani to shi ma matsayin su ɗaya da su ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنه باشرها بالفعل sannan fa'idodin waɗannan abubuwan za su ci gaba da wanzuwa ko da shi bayan ya mutu sai ya zama duk lokacin da ake yin su kamar shi ya taso a kabarin ta yake yi ladan da za a bashi ne fi wannan daɗi yan uwa da a ce a ci a faci a ci a face fa muke yi fa a ci a face ake ma dukiya wani ma bai gamawa da dukiyar tasa ƙarshe asibiti ya cinye in asibiti bai cinye ba ka bar ma magada kwanan nan aka ban wani labari mai sosa zuciya mai tayar da hankali wanda ya bani wannan labarin ban tsammanin zai yi ƙarya ya faɗa a wani gari a ƙasar nan wannan waƙi an mai tayar da hankali ta faru wani mutum mai dukiya ya mutu da shi da ɗansa sun shiga mota za su je wani yanzu su biyu da ɗan da uban suna tafiya sai suka yi haɗarin mota sai suka mutu duka biyan uba ya mutu ɗa ya mutu aka taho da gawarsu aka haɗa su za a wacinsu za a musu sallah kawai sai ga mata guda biyu sun fito fu daga cikin gida sai ɗaya ta ce a dakata ashe ita ce uwar gida ce a dakata sai ta sa'a ta tarar da babban abokin mai gidan ne a tsaye a bakin gawar yana faɗin ga abubuwan da za a yi yanzu kaza kaza kaza sai ce da Allah tambaya nake da ita sai ce to mece ce tambayar ku ce wai da alhaji da wani ɗan shi ɗin nan wayar riga mutuwa in ji uwar gida uwar gida ta ce sai abokinsa alhaji kenan mai rai abokin alhaji mamaci sai ce a ah, wannan wace irin tambaya ce ma Sai alhaji ya fara rasuwa sai da ya wajen awa biyu sannan aka kawo aka a cinan take ya mutu shi ko wannan dan sai da aka ɗauko shi aka kawo shi asibiti ma sai da ya wajen awa biyu sannan ya mutu kawai sai ce guda dukiya ta zauna za a raba dukiya alhaji ta ya gada sannan ita kuma ta zo ta gada duka komai ita kuma amaryar ta fusata ta shige cikin gida inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Allah bai gaskiya ba wannan ba a tafsirul waqi'i ka gani ba inna min أزواجكم وأولادكم auladikum aduwwan lakum fahdaruhu to su ne kake tara ma dukiya kake cewa ai zaka ban musu dukiya shikenan ko su maka addu'a ko kasu maka shine wannan mai kudin dan abokin sai ce wallahi wannan da izinin Allah ba za ta faru da ni ba yanzu dama hau ba hawa da nake kenan mu tara ma wasu su zo abin da za su rika yi kenan tun kafin a kau da gawan mu a kai mu kabari ce to ba da ni ba da izinin Allah sai ya dau darasi irin darasin da dila ya ɗauka bayan an bige kyarkeci ko kyarkeci da zaki da da kyarkeci da zaki da dila suka fita suka fita abin nan farauta shikenan sai suka zamo suka samo jakin jeji da barewa da zomo shikenan da aka dawo sai zaki ya ce makyarkeci raba mana sai ce ranka ya daɗe jakin jeji na kai ni kuma sai in ɗau barewa shi ko malamin dawa a bashi zomo sai ce shi baka da hankali sai ya bige shi sai ce sai ce sun zama hudu ke sai ce malamin dawa raba mana raba mana sai ce a yin labai sai ce wannan jakin jejin nan kaga an kai daɗe sai kai kalafi da shi sannan in ɗan hantsi ya ɗanyi sai ka cinya kyarkeci in kuma yamma ta yi sai ka ɗan lasara da barewa da daddare kuma kafin ran kai daɗe ka kwanta sai ka cinye sai ka cinye zomo sai ce kware da gaske ce malamin da ina ka koyi wannan rabo na adalci haka sai ce karke shi ya koya mini wa qara'u adaba man qablakum rubbama allama hayyan man gabar ka gani ba ce a wajen shi na koya shi ya koya min kyarke shi ya koya min kaga yana mace an ya zama malami malamin banza ko malamin banza bane <laughs> to kaga mun shi bai mishi amfani ba to shine sai malam al-qurtubi sai ya ce wa kazalika kullu wa kazalika kullu wa وكذلك حكم كل ما سنه الإنسان من الخير هكذا wannan shine hukuncin duk abinda mutum da shi shine ya farar da shi na alkhairi fatakarrara ba'dahu shi wannan abin ya ta maimaituwa bayansa shi yasa daga cin addu'an magabata wannan addu'a tana da mahimmanci sosai an ruwaito daga al-Imam al-Hasan al-Basri yana addu'a yana cewa Allahumma ja'alna mimman idza mata matat ma'ahu dhunubuhu wa la taj'alna mimman idza mata baqiyat dhunubuhu ya Allah ka sa mu cikin mutanen da in sun mutu zunubin su ya mutu kan zunubi kuma ya ta shi ma yadda wannan fa alherin ke yi haka zunubi zai ta yi duk wanda ya koyar da shari ka san kar ka sanya mu cikin waɗanda zunubansu za su wanzu bayan sun mutu Allah ka samu mutu da zunubanmu sai ka gafarta mana sai ya ce saboda annabi sama ya ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm qiyamah ya kafa hujja da wannan hadisi sannan sai ya ce وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث عن كيف أن شوالنا أكن دا أنبتو أتشوانا حديث لأنها أصول الخير دومن سوني تواسن الخير ما نجري ilimi mai amfani sadaka mai gudana waɗannan su ne usulul khair su ne tuwacin alkhairi duk wani alkhairi da ƙarƙashin ake samun sa wa aglabu ma yaqsidu baƙa fadli baqa'ahu hu? wannan kuma shine mafi rinjayen abinda mutane masu daraja masu kirki suke fatan a ce ya wanzu a bayansu su wasadaqatul jariyatu ba'da al-maut hiya al-hubus yace sadaka mai gudana da ake magana a kanta a nan shi ma ya karfafi magana alƙadi iyal ita ce hubushi wato wakafi da za ka yi ɗan uwa fakana hujjatan ala man yunkiru sai wannan ya zama hujja ce akan duk mutumin da ya ce ba za a yi hubushi ba kaga raddi shima yake kenan wa fihi ma yadullu ala al-hadd ala takhlid al-ulum ad-diniyyah bit-ta'lim wa at sannan a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa da ƙarfafa da yin ƙaini a game da tabbatar da ilmoman addini ta hanyar karantarsuwa ko kuma ta hanyar littafi ka rubuta littafi ko ka karantar ko kuma ka rubuta littafi wa ala lishihadi fi hamlin auladi ala tariqil khairi was salat sannan a cikin hadisin akwai kwadaitarwa a game da cewa mutum ya yi iyakar bakin kokarinsa ya dora 'ya'yansa akan aikin alkhairi da nagarta sannan wa wasiyatuhum inda mautihi wa ba'da al-maut sannan kuma ya wasiya a gare su game da kansa cewa su masa kaza su masa alkhairi bayan tun yana da rai ko kuma bayan ya mutu in ji al-imamu abbas al-qurtubi rahmatullahi alayhi al-imam an-nawawi shi ma ya sharhin wannan hadisin yake cewa wa fihi dalilun li sihhati asli al-waqf wannan hadisin na tabbatar mana da tushen da ya tabbatar da cewa akwai wakafi a musulunci sannan ne wa wa ke wa fihi kenan azim wa fihi dalilu azimi sawabi sannan akwai girman ladan wakafi wakafi ba karamin aiki ne sannan wa fihi bayanu fadilati ilmi a cikin hadisin akwai bayanin falalar ilimi sannan والحق على الاستكثار على الاستكثار منه sannan akwai kwadaitarwa ana san a yawaita ilimi kai ilimi mai yawa amma mai amfani والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح sannan kuma akwai kwadaitarwa a game da gadar da ilimi ta hanyar karantarwa ko ta hanyar rubuta littattafai wal idahi ko kuma kai mutane bayani ko kai sharhi wa annahu yanbaghi an yukutara min al-ilmi al-anfa'u fal-anfa'u sannan a cikin hadisin akwai kwadaitarwa akan cewa in za a nemi ilimi wani ya fi wani amfani a jeranta amfanin su kada a kawo wanda bai kai wani amfani ba a dora shi ko kuma ba amfanin su ɗaya ba a ce daidai suke ba daidai suke ba a bar kowane abu a matsayinsa وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت sannan a ciki wannan na tabbatar mana da cewa addu'a na kaiwa zuwa ga wanda ya mutu aka masa addu'a addu'a tana kaiwa wajen wanda ya mutu in an masa addu'a wa kazalika sadaqatu haka nan sadaka sai ya ce wa huma mujma'un alaihima da addu'a da sadaka an yi ijma'i a su iyaka kawai sadaka waye zai ma nan ne wajen da malamai suka tattauna a kai wanda mun yi ishara a baya wa kazalika qada'u ad-dayn kama sabaqa haka nan ma a biya ma mutum bashi kamar yadda ya gabata ba a cikin wannan bayanin ba wato a sharhin littafin sa wa amma al-hajj to kun ji sai al-imam nawawi yace amma ai ma mutum hajji bayan ya mutu fa yajzi anil maiti inda shafi'i wa muwafiqihi a wajen al-imam shafi'i da wanda suka goyi bayan su suka dace da sa su suna ganin hajji na amfanar mamaci idan mutum ya mutu bai yi aikin hajji ba to za a iya masa aikin hajji kuma ya amfane shi a wajen al-imam shafi'i da wasu shi yace wa hada dakhilun fi qada'i ad in kana hajjan wajiba hujja Al'imamu shafi'i a nan ita ce in hajji ne na wajibi to ya zama cikin bashin da ake bin mutum an biya masa kenan wa in kana taqawwan wasadihi wa huwa min babil wafaya idan kuma ya kasance wasiya ya ce da Allah in ya mutu a masa aikin hajji bai da lafiya to ya zama a cikin babun wasiya kenan in ji al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi kamar yadda nan al-Imam Nawawi yake ruwaito mana wa amma idza mata wa alaihi siyamun amma idan mutum ya mutu ana bin shi azumi fasahihu anna alwaliy yasumu anhu magana wacce tafi inganci in ji al-imam an-nawawi to waliyin sa majibincin sa ya masa azumin wa sabaqat al-mas'alatu fi kitab as-siyam wannan mas'alar ta gabata cikin kitab as-siyam a cikin sharhin nasa wa amma qira'atul qur'ani amma a zo a karanta ma mutum qur'ani bayan ya mutu wa ja'alu sawabi halin maiti sai a ce an ba mamacin ladar salatu anhu ko ai masa sallah wa nahawuhuma da makamantan haka fa mazhabu shafi'i wal jumhuri anna halat al haqq maita shi da a zo a kawo kare na fidda'u fidda'u ma ake cewa sai a shadda kaga daga ji ba gaskiya aka yi yayi fidda'u ba za a masa kaga fidda'u za a mai to kaga ba wata ba wata ba wata magana karatun alqur'ani da za a ma mutum sai yace wa fi wa fi na ma akwai sabani a game da haka to wannan sharhin da wasu malamai suka yi ma hadisin farko kenan hadisi na biyu na karshe shi ma giduna abu hurairah ruwaito shi al-imam ibn majah shi kadai ya ruwaito shi a cikin malaman hadisi a cikin littafansu wannan hadisin ya tattaro abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti lallai daga cikin abin da ke riskan mutum bayan ya mutu na aikinsa da kuma lada ilman allamahu wa nasharahu ilimin da ka karantar kuma ka yada shi da niyya mai kyau da kuma manufa mai kyau kuma ka karantar da ilimi mai amfani ba ka yada ilimi na bid'a ba ba ka yada ilimi na sharri ba ba ka yada ilimi na bata ba wannan abin da ka yada na sharri to shi ma zaka ci gaba da cin gajiyar sawal iyazu billah kaga nan ilimi mai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wa waladan salihan warathahu ko kuma ɗa na gari da mutum ya gadar shi ya auri mahaifiyarsa ya haifai ya masa tarbiyya ɗan ya taso a matsayin ɗan kirki to wannan ɗan shi ma za a ci gaba da cin gajiyarsa kaga nan annabi sallallahu alaihi ya ce wa waladan salihan warrathahu bai faɗi mai zai ba sabanin wancan hadisi shi ya ce ne yad'u lahu nan ko sai ya ce wa waladan salihan warrathahu kaga waccan maganar wa innal walada min kasabi azizi ce saboda ko aikin alkhairi ayi na kirki ko ba addu'a ba to baban na da kamashi aw masjidan banahu ko kuma masallacin da ya gina aw nahran ko kuma korama koji ko rafi da ya jawo wa mutane ruwa aka riƙa sha dabbobi su sha yan adam su sha ko kuma a riƙa bar ruwa ana shuka mutane su samu abin da za su ci a lokacin da ya kasance ba lokacin damina ba lokacin rani aka yi noman rani to yana da lada duk lokacin da aka yi wannan kaga a cikin wannan au naharan ajrahu shi mu a ce ne au bohol banahu ko ka gina bohol imana au sadaqatan akhrajaha min malihi ko kuma sadakar da mutum ya fitar da ita kaga sai manzo sai ce min mali wannan min din tabi'idiyya ce daga dukiyarsa kare kaman can wa anfiqu mimma razaqnakum tabi'idiyya ce ba ce ka kwashe duka ka bada ba annabi sama ya hana sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu kyauta da dukiyarsa duka yace ba yi da magada yassa ɗaya ce a lokacin ita kaɗai za ta gaje shi duk in ta yi wuta abin da za ta gada fala hannisu rabi take da shi to ya ma'aikin Allah ya halatta in yi sadaka har in shiga cikin hakkinta in yi sadaka da sulusani kashi biyu in ban mata kashi ɗaya annabi ya ce a'a ya ce to rabi ta ɗau rabi in ban ma Allah rabi annabi su ya ce a'a ya ce to ya ma'aikin Allah sulusi in kasa gida uku in ɗau kashi ɗaya in ba Allah sai mun sami ce as-sulusu as-sulusu kafirun kashi ɗaya cikin uku shi ma fa yana da yawa fikimun ibnu abbas ya ce da mutane za su gugguso ƙasa su dawo su sadaka da rubu'insu to da ya fi domin annabi sai da ya jinjina sulusi to kaga wannan kenan ba duka aka ce kai ba dan uwa ka ɗiba ka bada sannan sai mun sama ya faɗi wani abu sai ce fi hali hatihi wa hayatihi ya yi wannan abin lafiya shi kalau a lokacin domin lokacin ya fi son dukiya fi hali fi hati lafiyar shi lau kawai shi ya ce ya ba da kaza sai ya ce gidajen shi kaza ya ba masallaci gidajen shi kaza ya ba da ai kaza da suna alkhairi sai an su ne ce yalhaquhu min ba'di mautihi duka waɗannan za su riske shi bayan mutuwarsa al-imam suyudi a cikin littafin sa misbahu zujaja sharhin ibn maja ya ce ya yi bincike ya ga waɗannan abubuwan da annabi sama ya lissafa sun kai goma sai ya kulle su a baiti al-imamu suyuti bahawun ne ga ilimi ga waƙe yanzu nan sai baka baiti so da ka sai dunkule su a cikin baitota guda hudu yake cewa idza ma tabnu adama laysa yajri alaihi min fi'alin ghayra ashri علوم بثها ودعاء ندل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إدراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر يشي إذا مات ابن آدم idan dan adam ya mutu laisa yajri alayhi min fi'alin ghayra ajri ba abin da zai ci gaba da cin gajiyarsa ladan sai ci gaba da kai masa kabarinsa idan ba abu goma ba ga su ulumun battaha ilmu ilmu ma ba ɗaya ba da ya yada ya taskance su a takarda ya rubuta yanzu jiba manya mu gasu nan muna karanto maganganun su wannan limamu suyudin rahmatullahi alaihi littafi nawa ya rubuta ba fannin da za ka shiga baka ga littafin sa ba in dai fannin musulunci ba fannin da za ka shiga al-imamu suyudi ba da littafi kowane fanni sai kaji yan fannin suna cewa kala suyudi in malaman tafsiri suna magana usulul tafsir yana da at-tahdid fi usul tafsir malaman al qur'an zaka suna ce maka ai ga ga littafin sa al-itqan fi al qur'an malaman hadisi fi kaji suna ga tadribur rawi ga alfiyatu suyuti ga ga ga suna malaman nahawu yana da alfiya yana da shuruh na alfiya ibn malik wannan malami ne na na daban sannan yana da wata ɗabi'a malami ne mai dukiya abin da ya rike yi shine sai ibi dukiyarsa da yawa sai ya tafi gari kaza sai ya je fada sarkin garin sai ce a bashi ɗalibai kamar kaza masu hazaka ya zo ya zaunar da su ya karantar da su da cinsu da shan su kullum sai ka ce ɗinka maka sabon kaya in kai kokari sai ya bada baiti ya ce a je a haddace baiti ɗari gobe a kawo in ka haddace sai ya ɗinka maka katon malin sabuwa sannan ga abincin ka na safa da na da na rana da na dare sannan ba abin da babu a cikin wannan abincin yin abincinsu na wancan lokaci, ka ci ka ƙoshi kai karatu sannan ya gama ya ga iyakar daurar da ya musu daura kenan fa irin daurar da ake ta zamani sai ya dangara kuma ya tafi wani gari a tarihin da ake badawa a Najeriya kun san tarihin mana Najeriya tarihi ya fi yawa ko tarihi ya fi yawa legend ne mafi yawanci daga tsiyo ne sai baya jidda sai wane ne sai kubin zan sai ududuwa dukkaninsu su ne mafi yawancin tarihin mu ko to dan an ce suyuɗi ya zo najeriya ko a wani gari ya sauka uku na taba jin an ce a katsina ne to kaga duka duka su to duk ga su nan yin waɗannan labaran ulumin batta hake sannan kuma ji yan uwa jin littafan da ya rubuta ji littafan da ya rubuta wa du'a'u najlin sai addu'a da nagayi abu na biyu ke da wa garsun nakhli sai kuma dasa dabino nan an ce dabino ko ta bishiya ita dama bishiya ta kan yi tasmiri ko ta yi ko bishiya a sa ta ta bada a ci 'ya'yanta ko kuma ta yi tazlili ko takbiri ko tazlili ko tasmiri bishiya akan dasa ta ko dai ta bada 'ya'ya a ci kaga kamar mangwaro ya ba da inuwa ta zulili kenan sannan ya ba da 'ya'yan marmari kai ala kara ma mangwaro daraja kaga akwai shi da sauran 'ya'ya masu daɗi to kaga akwai su ga sunan da yawa sannan akwai tahzir kawai akwai bishiyar da ita ba ta ba da 'ya'ya sai dai a kalli ganyenta kawai ya gyara waje kamar masquerade da ake sawa a gida kaga wannan yayi ne take ko inuwa yana jin bata cika badawa ba da yawa amma kuma zaka kalla ka ji sha'awa sannan kuma kila ta sa iskar gidan ta daɗi to kaga duk wannan kenan to dabino shi ko dabino yana da wani matsayin da sauran bishiyoyi ba su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mummuni da shi ko ya kamanta shi da mummuni مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها مثال انت كمان مثال ممني ممني جباكي ينسى الخير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وحكى ددينو ما إن النخلة كلها خير بك منت الخير بشير ددين والصدقات تجد sannan sai sadakar da ke gudana sadakokin da zai yi su gudana su ne wakafi da ake magana kansa wannan wakafin wata rana za a zo a yi bayani kan ya ake yin sa da izinin Allah a cikin malamai za su zo su gabatar mana da takarda akan wannan ya ake wakafi mai ka'idojinsa ya ake yi a shiga duniya a bamu misalai na yadda suke gudanarwa da yadda suke da wazarat wato ministries ma'aikatu da suke da su na kula da wannan musamman musamman gwamnati ke kafawa wirasatu mushafin sannan gadar da qur'ani qur'ani ya ware shi a cikin ulumin batta ka sai qur'ani ka kai ma masallaci ko littafai na addini ko ka kai ma makarantu a ci gaba da karanta ba kai ka rubuta ba amma kuma katiya ka kawo so tari zaka ga a masallatai an sa littafi masu karantawan almajiran ba su iya siya ba sannan kuma a cikin laibirari na masallaci babu kai sai ka zo ma masallaci ma bai da ma laibirari ko da an ce laibirari ba fa ana nufin katon waje ba a'a kabot na masallaci sai ka ga ba littafai a ciki wani ma jira yake a sa saboda lalacewa hali sai ya dauce Allah shi kyauta wa ribatu sagri sannan ribati ka taimaka ma ka kafa wata wani waje da za a rika tsaron bodan musulmai ka ɗau nauyin su ka ware wata dukiyar da za a rika ba su dukiya duk lokacin da suke da bukata a ɗiba a ba su kamar irin misalin aikin gyara kayan kannan ribaɗi suke mana yan uwa muna can muna bacci muna can muna bacci wasu kuma suna kiyamun laili wasu suna karatun qur'ani wasu suna zikirin dare su kuma suna nan suna zagayawa domin zaman lafiyar mu waɗannan sun cancanta a basu gudunmawa ko bai cancanta ba aikin alkhairi ne ka ware wani abu a cikin dukiya ka ce gashi ka ba yan gyara kayanka a aji duk lokacin da wata damuwa ta ta taso a ɗauka a cikin wannan dukiyar ai amfani da ita wannan misali ne na riba sadri wa hafru bi'ir sai haƙa rijiya au ijra'u nahari ko kuma ka gudanar da wani wata magudanar ruwa da mutane za su ci gaba da cin gajiyarta wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilayhi haka nan ka gina gidan sokar baki kada muna da karancin yin waɗannan abubuwa in ka je wasu wajajen sai abin ya baka sha'awa Ka ga ko wa'azi za a kira akwai tanadajjen waje ko malamai nawa ne kawai sai dai a ce su je su kwana a can ba za a je a kam a ce su je hotel ba kila hotel ɗin ma bai da ka'ida suna shiga su je su ga wata ko kuma wani ya je ya gansa ya ce su malam har da malam a hotel saboda mutanen mu ba su da fahimta wasu to kaga ga gidan saukar baki nan na musamman to wannan ma yana cin alkhairi aw bina'u mahalli dhikri ko kuma ka gina wajen da za a rika ambatan Allah zikir nan azzikru wa tanawu ala Allah aw du'a'uhu aw ri'ayatu ahkamihi ba zikiri kawai da baki ba Karanta karantaswa ka gina makaranta da za a zo a karantar da alkur'ani a karantar da sunna a karantar da fikihun musulunci a karantar da kyawawan ɗabi'u a ƙarƙashin aƙida sahihiya to wannan yana cikin abin da zai za ka ci gajiya saka mutu bayan mutuwan mutum kun ga waɗannan yan uwa mu yi ƙoƙari kowa ya ɗibi rabansa a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata mana kuma ake ta ambata mana cincini Allah shi taimake mu Allah maɗaukacin sarki ya sa abin da ake faɗa mana yi mana amfani kuma mu sa shi a cikin aiki irin wannan ka'ida idan aka gama to kokari mutum zai yi da yaje sai ya dauki abin da zai iya yi sai ce to ni abu kaza zan iya yi sai ya fara aiwatar da shi a rayuwarsa Allah ya cire mana shaidan a cikin zuciyarmu Allah ya cire mana ruwa. rowa mummunar ciwo kawar shedan ci ko kuma kayan sai Allah ya raba mu da waɗannan miyagun halaye wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya saka da alkhairi